بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالي عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريهون وحين تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر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 لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana yi ma Allah godiya Allah mai komi mai kowa wanda ya kaddari wannan haɗuwa tamu mu a wannan shiya eh wannan shiya zora mako a cikin wannan gari namu na birnin kabi a wannan rana wato ta talata wadda ta yi daidai da 26 ga watan 11 hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1400 da arba'in da biyu mana yi Allah godiya wanda ya kaddara wannan haɗuwa mu mana ƙara gode masa Allah mana roƙonka ka ƙara mana imani da tsoronka Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu wannan wuri Allah mana roƙonka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya hannan ya mannanu ya badi a samawati wal ardi ya zal jalal wal ikram Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana dukan zunubanmu laihukan da muka yi da gangan da waɗanda muka yi da kuskure duka mun roƙe ka Allah ka gafarta mana da daraja sunayenka da sibofinka maɗaukaka Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu da uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu da ɗiyansu da iyalinsu da zuriyarsu baki ɗaya Allah ka gafarta masu Allah ka yahe masu masu arai daga cikinsu ka sama rayuwarsu albarka ka sa su yi ƙarshe mai kyau ka ba su arziki mai yalwa wayanda sun ka riga gidan gaskiya cikinsu ka haskaka masu kaburburansu ka yahe masu zunubbansu ka shigar da su aljanna ba tare da azaba ba in kiyama ta ya zal jalal wal ikram Allah muna roƙonka yadda ka tara mu wannan karkashin wannan walima Allah kai mana arzikin taruwa cikin aljanna in kiyama ta yi muna roƙonka Allah bai asma'ikal husna Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka tausaya mana ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa wannan shiya ta zo ramawa mana roƙonka Allah ka ƙara ma wannan shiya lahiya da zaman lahiya Mutane wannan shiya Allah ka ƙara musu natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka ƙara musu shirya ka kuma ka shirya musu ɗiyansu da matayensu Allah ka kare su ka kare musu gidajensu Allah ka hake su inda duk sun kai ta ka ba su kariya ta musamman ka kai su lahiya kuma ka dawo da su lahiya ka ba su arziki mai yalwa da darajar sunayenka ya zarjalalo al'ikiram wannan gari na birnin kabi mana roƙonka allah ka tsara ma wannan gari lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da cigaba mai amfani mana roƙonka wannan ƙaramar hukuma gaba ɗayanta allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani muna roƙonka Allah wannan jiha ta mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka taimaki wannan jiha ta mu Allah ka taimaki wannan jiha ta Allah ka gusar da hitina kowace iri Allah ka gusar da tashin hankali kowane iri Allah ka gusar da tsoro kowane iri Allah ka ƙara mu wannan jiha arziki da lahiya da zaman lahiya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'inmu mahukuntan wannan jiha Allah kai musu jagora ka aza su ga hanyar kama daidaiciya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ka taimake mu Allah kyau. Allah ka taimaki arewacin tarayyar Najeriya arewacin tarayyar Najeriya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya mahukunta arewa Allah ka shirya mahukunta arewa Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah ka kare mu ka kare kasar mu Najeriya Najeriya Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya duk wata hitina wadda mun ka jiya da wadda bamu jiya ba Allah ka yi muna maganinta duk wata hitina wadda muka sani da wadda ba mu sani ba Allah ka yi muna maganinta Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka shirya muka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka azirta mu alherinsu Allah ka kare mu daga sharorinsu Allah ka hidda abin su garamu Allah ka hidda abin su garamu Allah ka ba mu namu da kanka Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu isa mu don daraja sunayenka wannan aure da aka gayyato mu a kai ne Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka sa musu albarka ga aurensu Allah ka albarkance su ga wannan aure Allah ka hore musu ayyuka da sana'a na halaliya wanda ka bayar da riba mai yawa wadda aka rayuwa rayuwa mai kyawu Allah ka ba zuriya ɗaya Allah ka ba da zuriya ɗaya ba Allah ka ba da kariya ta musamman Allah ka ba kariya ta musamman ka sa aure ya zama sanadi ya shiga aljanna in kiyama ta yi Allah mana roƙon ka bi asma'ikal husna wannan tsayuwa ta mu Allah kai mana jagora Allah ka aza mu ga abin da kaka so kana yarda da shi Allah ka raba mu da abin da baka so baka yarda da shi Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana tsoronka da ibada ka da salati abinda muka sani muka mance na alheri Allah ka tuna mana shi abinda ba mu sani ba Allah ka sanar da mu ayyukan ga ayyukan ka ne Allah ka kama mana aikin ga Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka tsarkake niyoyi da manahohi Allah ka tsarkake niyoyi da manahohi Allah ka tsarkake ayyuka da maganganu Allah ka tsarkake aqida da da ayyuka saboda rahamarka Allah ka gafarta mana ka yahi mana ka sa aljanna makoman mu bayan haka nan ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا آمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله ياتي سبحانه وتعالى ما كان الله الله بكسن شيلي يذر المؤمنين ينا كال مؤمني على ما أنتم عليه بسر أبن لكوكي قريش با كم هو مسلمي الله ينا سم مسلمي شيسا الله ينا جربا jarraba su wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida bayan isha'i ya shigo aisha ta ce ya shigo wato shiru-shiru haka sai ya ya zanna ya aisha ta ce ni taso ni taho wuri nai ni zanna wuri nai sai ya ce aisha ki bar ni ya umbauta wa ubangiji na ta ce wallahi ina son kusantowa gare ka amma kuma ina neman yardarka saboda haka sai ta tashi ta koma gehe ta ce manzan Allah ya kabarta sallah ya yi kuka ya yi kuka sai da gini ne ya sharbi manzan Allah ya ci gaba da sallah bai bari ba ya yi kuka sai da ƙirji ne ya sharbi ta ce manzan Allah bai bari ba ya yi kuka sai da shahidar da ya ka sallah ta sharbi gaba ɗai a ƙasar da a wurin da ta take bisa gare ta sai da ta sharbi ranar manzan Allah yana sallah yana ta kuka har sahiya ta waye bilalu ya daɗe manzan Allah bai zo ba ana so a da sallah sai ya zo gidan manzo Allah yana faɗin salatu ya as salatu ya rasulullah can sai ya saurara ya ji manzo Allah na kuka kamar raina ya hita bayan manzo Allah ya gama sallah ya hito ya ce a tafi haza yanzu kai ma kana yin wannan ya rasulullah kai ta kuka irin haka wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar hakika Allah ya gafarta ma zunubinka wanda ya gabata da wanda ya jinkirta ya ce ya bilal afala kuna abdan shakuran ya bilal in Allah ya gafarta min ban zama bawa mai godiya to abinda an mahalla shahir nan, in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai jarraba shi har ya kwana yana sallah yana ta kuka har sahi yana sallah yana kuka har sahi in maza Allah zai yi wannan sallallahu alaihi wasallam me kuka zato ku kuna zaton Allah ya kyale ku babu jarrabawa to idan kuna wannan zato ku bar wannan zato Allah ba zai kyale ku ba sai ya jarraba ku annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam idza ahabba Allahu qauman ibtalahum in Allah yana son mutane sai ya jarraba su liya sama a tadarru'ahum dan ya je irin tawadi'in su da kankantar da kansu ga Allah in Allah na son mutane haka yake jarraba su an tambaye annabi sallallahu alaihi sallam, aka ce ya rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an ya rasulullah ya manza Allah cikin mutane wa Allah ya hijarrabawa kalal ya ce annabawa ne saboda su ya hiso ya Allah na son ka sai ya jarraba ka aka ce wane ne Allah ya jarraba kalal ya ce annabawa sannan wa kuma ya ce al'amsalu wanda ya hidin sunna annabawa sannan wa kuma ce fal amsalu wanda ya kwatantawa bayan na farko na biyu har a kai ƙarshe duk wanda ya hidin hanyar annabawa Allah ya jarraba shi da yan uwa musulmi abin da nake so ku lura da shi yan Allah na son mutum jarraba shi yake yi to so nake yi ya ko abin nan musamman matasa so nake yan ambaci shi abin nan sirar annabawa yadda annabawa suka rayu duk da son da Allah kai musu subhanahu wa ta'ala ya jarraba su da abubuwa da yawa sun samu matsalolin rayuwa suka yi hankuri har suka kai ƙarshe don kuma ku yi hankuri da matsalolin rayuwa ku rika kwatantawa ku yi hankuri da matsalolin rayuwa wannan shi ɗaya ne abin mutum ya dibi tarihin annabawa yadda sun ka kasance shi ɗaya zai taimaki mutum ya ji daɗin rayuwa Allah ya ce wa kullum na ƙusu alaika min an ba'i. Wa kullum na ƙusu alaika min an ba'in rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين الله ينا يابا النبي نيلا بارع النبا وديوا bayan ya ƙare sai ya ce wa kullum na kusa alaika min an ba'in rusuli duka waɗanga labarai da ka mun baka don cikin ita wannan sura allah ya ambaci tarihin annabi nuhu sannan da ya ƙari ya ambaci tarihin annabi hudu da ya ƙari ya ambaci tarihin annabi salih da ya ƙari ya ambaci tarihin annabi ludu da annabi abin nan ibrahim da ya ƙari ya ambaci tarihin annabi shu'aibu da ya ƙari ya ambaci tarihin annabi musa da harun to ya ce wa kullum na ƙwasu alaika duk wannan muna karantawa na gare ka min an ba'in rusuli cikin labaran manzanni to mi ad dalilin mi an manuwa ga karanta min tarihin manzanni yace abin da ya sale nusabbita bi fu'adaka don eh? ma nusabbita bi fu'adaka abin da muke natsar da zuciyarka ne mun baka labarin annabawa don ka samu natsuwa saboda kai idan ka karanta tarihin annabawa kaddi biwa da sun kai rayuwa babu shakka in dai kana da abin tunani to za ka yi tunani rayuwar duniya ba ta tsarkaka ga mutum mutum bai samu wanda ya kaso cikin rayuwar duniya wata rana a samu abin da aka so wata rana a samu wanda ba a so wata rana a rayu babu abin da aka son babu wanda ba a so haka nan za a zanna gaba ɗaya Allah ya ce mun karanta maka ma na sabbitu bi fa'adak abin da muka nutsar da zuciyarka da shi waje aka fi haɗe lahaku gaskiya ta zo maka cikin wannan sura kamar wadda gaskiya ta zo ma cikin sauran surori waje aka fi haɗe lahaku wa ma'izatu da wa'azi wa zikira da tunatarwa da mu'mini daga mu'minai ta yan wa musulmi so ne kai ambaci wasu abubuwa na tarihin annabawa da yadda kun kada ku ga yadda sun karayu don kuma kasancewa cewa duniya ba ta tsarkaka gare ku ba ku samu wadda kuka so kowanku ya tsaya radda ka samu to mai daɗi ka ci radda baka samu ka samu mai tsawaci ka ci haka nan radda ka samu mai yami ka ci haka nan radda baka samu ba ka sha ruwa ka kwanta radda ma ruwan ka samu ba ka yi hankuri wata rana annabin ma ya hito da daddare yin ta kai mai ko ina bai da kuɗi bai da abinci bai da kuɗin saye ne ya hito waje sai ya ga abubakar bisa hanya ya ce mai hishe ce wallahi abin da ya sa abin da nake ji cikin cikin gano shi ya yi san manzo Allah ya ce wallahi ko ni shi ya yi sa. suka kara gaba suka ga Umar suka tambaye shi ma mai sai ce abin da yake ji cikin cikin gashi shi ya yi sa su uku su ne sun kai kowa daraja a zamanin annabi a duk duniya su sun kai kowa daraja amma kuma ga su Allah ya jarraba su wadda aka ta duniya jarrabawa ce Allah ya ce isbir alama ya kuluna isbir alama ya kuluna wazkur abdana dawud zalaidi innahu awwab annabi yana samun matsaloli kwarai daga na tare da shi haikan Allah kenan ga su tare da shi amma kullum shiri suka kulla mai kullum ƙarya da ƙazahi suka mai sannan kuma ga shi ga yahudawa ga nasara ga mashirikai abubuwan sunwa annabi yawa sai Allah ya tunatar da shi labarin annabawa don ya ce yana ba shi labarin annabawa don ya samu natsuwa sai ya ce isbir alama ya kolo duk ƙaryar da suka waɗi suna jingina maka duk ƙarfihin da suka suna jingina maka ka yi hankuri alama ya kolo na ga duk abin da suke faɗi kai dai yi ƙoƙari wa abda na dawuda ka tuna da bawa mu annabi dawuda zal'aidi ma abuci himma kinnahu awwab shi bawa ne mai yau mai da al'amari ga Allah sai Allah ya ce mai damuwar da ya kaji ya dibi tarihin annabi Dawud da zai ji saukin rayuwa ta yi me ya gudana gare shi إنا سخرنا الجبال Shi yi wani shirar. sai Allah ya fara tunatar da shi hanyar da annabi dawo da kabi wato hanyar bautar Allah wadda ta sa annabi dawo da ya samu saukin matsalolin rayuwa ya ce ina sakarna inna safarna jibala ma'ahu momon sauƙaƙe mai duwatsu wato annabi dawo da mutum ne mai yawan ibada ba ya son hira ba ya son hira kun ga hira gada muka yi tana cikin duk abin da ka bata mana matsalolin rayuwa hiran na 'yan an ka zanna banda kawo ƙarya da minahici ga abin da ya shahi wasu tsakaninku da Allah babu abin da a hira duk inda ɗan hili yake inda duk an ka zanna tsakaninku da Allah duk kun sani wanga abuna wanda kowa ya sani kowa ya taho da manahaci ne sai shi kawo a yi a yi dariya a baki wanda aka so a bata a yi kazahi ga wanda aka so awa kazahi haka nan na da shi yasa ba ta karewa har dare to annabi da ba ya son irin wannan bai son irin wannan hira hira ce wato na sakan na jibala ma'ahu yusabbihina wa dayf wato mun hore mai duwatsu yusabbihina suna tasbihi tare da shi bil ashi wal ishraq da sai da marici to annabin muna an ka ta an ka ce in ya samu damuwa to shi dibi wanga tarihi mu ku cewa an ka yi mai koyi da annabi ku dibi wannan lokaci jama'a ku daukan makan ku shi marmakon ku zanna da sahi ku banna lokacin ku da sahi ku yi ta hira banza ku rabi da ita marmakon ku zanna da marici ku yi ta hira banza ku rabi da ita kun ga saboda yarda Allah da aiki annabi dawo da ya ce ma annabi mu ya dibi tarihi annabi dawo isbir alama ya kulo na wakwar abdana dawo da zar'adi wa absa Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da aikin da annabi dawo da kai to jama'a ku rika wannan tunatarwar mu gare ku kenan wa tsayra mahshura kullu lahu awwab wa tsuntsaye mahashuratun an tara mai su in annabi dawo da ya zo mutane ne babu musulmi da yawa kuma shi bai son hira ɗan waɗanga da a tare shi bai son hira sai ya zanna su yi ta tasbihi sai Allah ya ba shi izini ƙasa yi ƙasa ce ƙasar Filistin ƙasa ce mai duwatsu da yawa sai ya kiri duwatsu sai su mammatso su taru kusa gare su yi tasbihi wa tsaira mahashuratun tsuntsaye su ma an tara tsuntsaye sai tsuntsaye ya kiri tsuntsaye Allah ya sanar da shi wadda in ya faɗi wannan kalmar inda duk tsuntsaye suke dangane na sai su taho a taho a taro a yi ta tasbihi ya hina suna ta tasbihi suna ta tasbihi tsuntsayen nan Allah ya ce kullum lahu awabi dukkan su masu mai da al'amari ga Allah ne ko kuma awabi wato masu tasbihi na kullun lahu awabi dukkan su masu tasbihi na ga Allah subhanahu wataala to jama'a kun ga wanga tarihi ku dibe shi matsayin ku na yara kar ku banna lokacin ku ga banza annabi ya ce in baka da aiki wale sa aka baituka wabki ala atika in baka da aiki shige gidanka shige gidanka kai tunanin zunuban da ka aikata kai kuka ala cika ga kurakuranka ya haikato ka zanna kana ta nan banda bacin mutane da yake babu abin da ake yi ya ci gaba da bada tarihin Dawud وشددنا Kuma وآتيناه الحكمة وفصل zata annabi Dawud da talaka ne wani talaka sarki sarkina duk duniya daga gabas har zuwa yammaci yawa da mulkin duniya saboda haka sarki na shi ba Najeriya yake mulki ba lokaci dai ko Najeriya babu duniya yake mulki washe janna mulkahu muka karfafa mai mulki ne in kana so Allah ya karfafa maka ikon da kake da shi to kama ibada Allah da kyau in kana so Allah ya karfafa maka ikon da kake da shi ka kama ibada Allah da kyau washe na mulkahu wa na hu hikimata. Allah ya ce ko mun ka bashi hikima in yana magana Allah ya bashi hikima wa fasalat tadab da bayani daki daki yadda ake ganewa Allah ya ce annabi ya dibi wannan tarihi وهل أتاك نبأ الحصم إذ تفور المهراب وهل أتاك نبأ الحصم to ga jarrabawa da Allah zai mai annabi ne Allah na so ne amma in Allah na son ka jarraba ka kai Allah ya ce wahala ataka na ba'ul kasmi shin labarin masu ƙara da mai ƙara da wanda ake ƙara masu husuma labarin ya zo ma isa mai haraba lokacin da sun kawo masallaci ne shi bai hitowa da sahi mai mulki na amma bai fitowa da sahi yana cikin gida yana ta azkaru yana ta azkaru yana ta tasbihi bai hitowa da sahi wasu masu ƙara sun ka taho jayayya ta shiga tsakaninsu sun kai jira bai taho ba sai sun ka hau katanga masallaci sun ka wada gida ne kusan kamar da kun ga ana gina masallatai yanzu to dama haka ake sai a gina babban masallaci sai a gina gidan liman kusa gare kamar da yau da kun ga masallacin annabi a madina sallallahu alaihi wasallam da gida ne da masallaci ne haɗe wuri guda to haka aka yi dan liman in yana bakin masallaci to sallah ba ta kucewa ko yaushe in yana bakin masallaci to saboda haka bai tashi hitowa ba sun kai jira sun kai jira bai hito ba sai sun kawo katanga sun kawo da gida ne wannan ba jarrabawa ba wannan jarrabawa ce don in alkali na sun kawo gida ne duk daure su zai to shi jarraba shi na an kai a gani mi zai yi jarraba shi na aka yi mi zai yi إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشتط فحكم بيننا بالحق ولا تشغل وهدنا إلى سواء الصراط to iz zakalu ala dawuda da sun kawo katanga lokacin da suka katanga sai suka shiga gidan dawuda da ganin su fa za a sai ya ji tsoron su wanda ya ga sun haɗo mai cikin gida sai ya ji tsoro domin kana mai milki iri ne ba mai milkin lokar gaman ko milkin ɗan ƙwaƙwamin wuri kamar najeriya ba a milkin duniya sannan talaka kai hau katan ga kai haɗo ma cikin gida wai ƙara gare akwai tsoro gare shi fafa zai amina sai ya ji tsoro game da su kalu ta kan suka ce ran kai ɗaya kakka ji tsoro me yasa ka in ji tsoro suka ce khasmani masu ƙara muke da mai ƙara masu husuma muke baga ba'aduna ala ba'adin sashen mu yayi zalunci ga sashi baga ba'aduna ala ba'adin fa kun na bil haqi kai shari'a tsakanin mu da gaskiya mu ne maka wazi Kara mun ka kawo ma ka tabbatar da kai shari'a da gaskiya tsakanin mu fa kun na bil haqi wala tushid kaka zalunce mu kaka zalunci kwadi ba cikin gida ne sun ka shigo kuma wa'azi za su yi mai kuma shi manzan Allah na kuma su bai san ko suwa na ba wala ta shi wahali na ila sawa isra ka shirya mu zuwa ga hanya wadda amma daidaiciya sai ya ce ni ko ka kara إن هذا na له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب سيأتي إن هذا أخي shi mai ƙara ya ce ni ka ƙara me kaka ƙara ya ce ina haza a kai ka ga ɗan mutumin ga ɗan uwana ne tare nake da shi da hutu wata tsona na aja yana da raƙuma ko yana da saniya ko yana da akuya tara. waliya na azatun wahida ni ko akwai a guda a gare ni ko saniya guda ko raƙuma guda ni guda a gare ni shi 99 gare shi ya matsu ba su kai 100 ba yana ga ɗan guda ya cika 100 wakala a kafin ni ha sai ya ce ka isan min ita bi ma'ana ka bani gudar da taka ni in cika 100 to in na baka kai ka cika 100 ni ni a gare ni ya ce ka dai bani ita in cika 100 ya ce ban baka sai ya anshi da ƙarhi yasa cikin nashi sun ka zama ɗari muka sai inda alkali na kai shi ƙara, wa azzani su da kaɗabi ya yi rinjaye ni ga magana alkali ya ce ban da gaskiya yabban mai ya rinjaye ni kun san wani yana da gaskiya amma bai da baki shi yasa kuwa gani kamar karatun da muke da kurayen atiku kana gani wata rana da an ka kama annabi wata shari'a ya buga ya buga bai gane gaskiya ba da zahiri ga wanda abda gaskiya amma in an shiga kotu bai iya magana kuma babu shakka ba za a yi shari'a gaba sai da shaida shi yasa sai da annabi ya yi alwala yana yi sallah raka a biyu yana Allahumma bayyin Allahumma bayyin Allahumma bayyin addu'a annabi kenan Allah ka bayyana gaskiya don shi bai gane ta ba to wani lokaci haka nan abubuwa suke to Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mai waɗanga abubuwa don shi lura da yadda abubuwa suke ya ce wa azzani ta raka ɗabu kajiwar abu yake mutumin ga ya zalunce ni abin nan dabbobi ne ɗari ba ɗari ni guda gara ya ce in ba shi cika ɗari na ce ban basuwa ya kwace da ƙarhin tsiya ya cika nashi ɗari ni ban da ko guda na kai shi ga alƙali alƙali ya rinjaye ne wurin alƙali alƙali ya anshi kayana ya bashi yanzu tana gari. wannan jarrabawa ce aka yi mai ga ƙa'ida duwa da kaggatar tausan mai ƙara ba za ka yi shari'a ba sai ya kawo shaida amma da Allah ya jarrabe annabi Dawudu ƙalala laqad zalamaka قال لقد ظلمك لقد ظلمك بسؤال نادتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب to abin da yasa daga cikin dalilan da yasa Allah ya ce ya da annabi Dawud da shi mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce Dawud ya saurari wannan magana kawai bai sai saboda tausayin talaka da mai kuɗi ka so ya gwada makarhi sai bai tsaya tambaye shaida ba sai yanke hukunci ya ce laƙar zala maka bi Ali na ajiyata ka ila aji lalle ɗan mutunan ga ya zalunce ka da ya ce ka bashi abin nan raƙumarka ko ka bashi saniyarka ko ka bashi akuyarka ya gama da nashi ila aji ya game da nashi lalle ya zalunce ka wa'inna kasirar mina kwanada lalle da yawa 'yan kasuwa wayanda aka haɗa dabbobi ko a haɗa dukiya a yi sana'a da yawa kasira mina kula da'i la yabji ba'dhum ala ba'd sa yana zalunta sashi sai yayi unhani da wani abu wanda ya sani mai yawan 'yan kasuwa in sun haɗa kasuwanci haka suke yi yace lalle sashen 'yan kasuwa suna zalunci akan sashi wa inna kaseeran mina kula da la yabji ba'dhum ala ba'd illa qalilun minhum illal ladina amanu wa amilu salihati wa qalilun minhum banda wa qalilun mahum banda waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai su ko ba su da yawa to ya yanke wannan hukunci sai ya shiru san shi abu in rashin gaskiya na da duk ya dauku gare ka ko ga kuskure za ka ji ga jikinka za ka ji ko ka ji jikinka duk babu kari ko ka ji damuwa da bakin ciki cikin jikinka saboda haka sai ya shiru sai daga ba ya gane ya yi hukuncin ga wadda ba haka nan ya saba ba wa zanna dawudu dawudu ya yi zato wa zanna ya tabbata don malamai sun ce zanna in ta biyo bayan na ma'anarta ta haƙi wa zanna dawudu dawudu ya tabbata anna ma fatan nahu mu da ma mun jarraba shi na akwai sa abin da ya yi da ya gane allah ya jarraba shi fasta gafara kawai sai ya samu ya zanna yana ta bari ga ubangiji ne fasta gafara rabbahu yana ta bari eh, ga ubangiji ne wa karra bari bai isa ba wa karra an wa anabi ya duka ya ko shine yayi ruku'i yayi sujuda wato yayi ta sallah yayi ruku'i yayi sujuda ma'anarsa yayi ta sallah ga Allah ubangiji ne yana ta roƙo ne gafara wa anaba ya maida al'amari ne ga Allah yana ta tuba ga Allah yana istighfari yana ta tuba ga Allah yana istighfari yana ta tuba ga Allah yana istighfari malam bai gushe ba yana tuba ga Allah yana istighfari har Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mai فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفي وحسن مآب Allah ya ce wannan ko mataki da ya ɗauka fa lahu zalika sai mun ka gafarta mai wannan laifin to yanwa musulmi daga cikin dalilin da yasa qur'ani ce annabi ya diba wannan dan yaga ga annabawa yadda suke samun matsaloli da yadda suka walwale matsaloli in sun same su ku diba ku ga wannan annabin annabi dawo da duniya ya ka milki fa ba wai filistini ya ka milki ba ba filistini ya ka milki ba duniya ya ka milki fa amma ku dibe shi ku gani yadda Allah yake jarraba shi da haka don dan milkin da kake da shi kakkai tunanin Allah ba zai jarraba ka ba don dan milikin da an gare ka wannan dan guntun milkin ka bai hana Allah ya jarraba ka domin arzikin da an gare ka bai hana Allah ya jarraba ka domin girma da mutunci da kake da shi ga mutane bai hana Allah ya jarraba ka ma dama jarrabawa soyayya Allah ka kawo ta to komi ka mallaka sai Allah ya jarraba ka to amma in Allah ya jarraba mutum so na ka sa Allah ya jarraba mutum to in ya jarraba mutum akwai hanyar da ya kabi sai Allah ya gafata mai abin da ya kuce kuma sai ya dawo kun ji fa abin nan wannan bawa wanda ya ga wannan matsala fa na dawudu annama fatanna wa fasta gafara rabbuhu dawudu ya tabbatar da mun jarraba shi ne sai ya isa gafari ga ubangiji ne wa karra raki'an wa anabu Allah ya ce fa gafarna lahu zalik sai mun ka gafarta mai wannan wa inna lahu lazulfa kuma lalle shi wannan zunubin da wannan laihin da ya auku ya kara mai kusanta gare wa innahu wa inna lahu indana lazulfa lalle shi a wurin mu lazulfa yana da kusanta wa hasuna ma'abu da kyakkyawan makoma saboda haka wato jarrabawa Allah wani lokaci tana kara ɗaukaka mutum ta kara darajar ta mutum kun gani Allah ya ce yanzu ya ƙara samun kusanta ga Allah kun ga Allah ya ce in dana ya yi idafa kusanta ta da shi to wannan jarrabawa ita ce ta kawo wannan saboda ka an ka ce annabin mu ya dibi wannan ya gani to ni tuna ta wata gare ku ya ku matasa wato ku dibi irin wannan duwa da mutum yake sai Allah ya jarraba shi amma dai abinda aka so mutum ya yi ƙoƙari in jarabawa ta same shi ya mai da al'amari ne ga Allah kuma ya yawaita istighfari da tuba ga Allah to wannan zai ƙara ɗaukaka shi ya ƙara girmama shi ya ƙara darajar tashi. sannan kuma idan Allah ya jarraba mutum to ana so mutum ya yawaita istighfari da tasbihi kun ga yace Allah ya tara mai duwatsu yusabbihina suna abin nan tasbihi tare da shi to kai ma so ake yi ka yawaita tasbihi saboda ka kuma ku yawaita tasbihi maimakon wannan hirar da kuka yi kuma ku yawaita tasbihi kamin mu ci gaba da wannan kisoshi na annabawa Allah ya ce da annabi ne game da tasbih fasbir ala ma yaquluna wa sabbih fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla dhulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ala'i illa li fasbih wa qarafan nahri la'allaka tardiya Allah ya ce da annabi ne wato sallallahu alaihi wasallam fasbir alama ya kuluna kamar wa da kun ji an ce ma annabin daga farko isbir alama ya kuluna waskur abdana dawud to haka ne ya sake ce mai nan kuma fasbir alama ya kuluna kai hankuri da duk maganganun da kaji suna wadi duk maganganun da kaji makiyanka da mahasadanka da makiyan Allah kahire kenan suna faɗi fasbir alama ya kuluna ka yi hankuri ga abin da suka faɗi sannan fasbir alama ya ƙulu na wasabbe sannan ka yawaita tasbihi bi ka rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kamin rana ta bullo kamin rana ta faɗi ka yawaita tasbihi Allah yana shirya annabin mu ga abinda zai haifa mai da mai ido ka yawaita tasbihi waɗanga wurare wa min ana al-layli fasabbih wani yanki na dare ka yi tasbihi wa ɗarafan nahari da ɓangarorin yini mi za a bani in na yi wannan ya ce la'allaka tarda Allah zai baka har sai ka yarda saboda ka ya ku matasa duk wanda ka son ya samu abin da ya kaso ga Allah to ya bi wa hanyar Allah ya ce na annabi ne la'allaka tarda zai baka har sai ka yarda domin la'alla ga maganan mutane wato littaraji amma ga magana Allah litta haƙi idan Allah ya ce la'allaka a nasa, sai kayar da haƙiƙa sai kayar da Allah ya ce da annabi na ya bibi wa'annan abubuwa ya rika yawaita abubuwan nan sannan kuma wala na aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zaharatal hayati dunya linafsinahum bihi ورزق ربك خير وابقي sannan kuma wala ta mudanna ainaika kada ka dora mika idonka ya ku matasa kuna ta mika idon ku kuna kallon abin da wasu ka jin daɗi da shi kuna kada kanku ga halaka wani ya sai kaza wani ya yi kaza kai ka ga gidan wani wani ya yi babban gida ya yi kaza ai inda kaga ga motar nan wallahi motar nan ta mai shawa kai ɗan keken nan naka ya yi maka motar nan rike ɗan kekenka ya yi maka mota na bari dibi ne dibi kekenka shi na agare ka dibi abinka dan gidan nan naku da ka gani in an yi ruwa mazurara ta daɗe ko to ana ruwa kuna gyara abinku gode ma Allah da ya baka shi wani bai da iri ne gode ma Allah wani bai da iri ne saboda ka kakkami ka idon ka ya kai matashi haka bi ka idon ka ilama mata ana bi ga abin da manka ba su jin daɗi su masu jin daɗi a inuwa a duniya zillin ta zulu inuwa ce gushewa ta kai kowane birnin kabi da yawa akwai wanda sun kari manyan makamai da yawa sai dai su zo daga abuja su kane ko yanzu ba kuna nan tare da su ba suna zuwa abuja yanzu to haka nan na duniya take ba ta gare ta ba saboda haka ka yi da abin da Allah ya baka kai mai godiya wani ko cewanen gida ne bai yi shekaran jiya wani mai kemis ka ce min wani yana kan aiki ne ga wata wani biyu magani ɗaya wanda ya kace a to ansa ana ansa maganin naira dubu ɗari ya ce to yanzu gashi na an shi na dubu talatin wancan wata bai biya wanga wata bai biya ba ya ce wallahi watan gaba ban ba magani ya ce wallahi ban ba shi ya yi ritaya ya zanna yanzu babu kuɗi babu inda za a ɗebo to ita duniya haka nan na take wanda ya rika Allah ɗaya ka maganin duniya saboda ka ku rike Allah shi Allah ko ina yana da abinda a sama nashi ne abinda a ƙasa nashi ne lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abinda ke cikin sama da abinda ke cikin ƙasa nasa ne nasa ne ku bauta mai shi kai ku ji daɗin rayuwa wala ta tamuddanna ilayka ila ma mata anabi azwajan minhu zahratil hayatid dunya ka mika idon ka kana kallon abin da muka ba su na jin daɗi rayuwa ce kawa ce ta rayuwar duniya wa rizqu rabbil eh, ladzi na homti. don mu jarraba su duk wanda kaga Allah ya ba abin duniya jarrabawa ce wani ya ci jarrabawa wani ba zai ci jarrabawa ba wani zai ci jarrabawa wani ba zai ci jarrabawa ba shekaran jiya muna karatu wani mutum talauci ya yi mai yawa talauci ya kai mai ko ina bai da abinci mata ce ta ce mai gida kaga ba mu da abinci bari in diba fannan gano wani ɗaki na masu ɗan dama dama ka kai kasuwa ka sai ka so mana abinci ya ce to ki kawo ka kawo ya ce kasuwa ya sai a dirhami uku ya dawo ko da ya zo iske wani shi mai addini sai iske wani malami mai addini an ci waya ne haka yayye a raba mai shi wallahi ban saki ne dirhami uku na kabi ne kana biya na ba ta biya na wallahi ba saki da sai ya biya ni ce ni shiru ni shiru ban zai wa in kyale mutumin ga don dirhamin ga uku da aga na shi bai da su ni ko dirhamin uku ɗin ga na kayan ta na ce in zai zo a zo mana abinci ce kai bawan Allah na mutumin ce ina biyan ka ce wallahi in ka in ni sakai bai biya kai ka biya ce a sakaci ya saka sai ya sa hannu aljihu ya dauko naira mi uku ya bashi kuma babu wasu gaba babu wasu baya sai ga ce bayan magariba ya dawo gidan mata ta ta ce mai gida ta dawo baka zo da kwanna ba baka zo da abinci ba ya an kai ya ce mata keji keji na sai suwa dirhami uku ni biyo ni iske wani bawan Allah ana mai walakanci bashin dirhami uku aka dinai suna na biya ta ce to Allah ya sa albarka sun ka sha ruwa sun ka kwanta sahiya ta waye ta ce to kwashi waɗanda wannan ko da yake ba su da kyau amma kwasa suka kai ka gani ko ana samun mai sayi. ya kwaso ya kawo kasuwa kowa bai ci hina so ba magariba ta yi za a watsewa sai wani basarki ya kama giwa biyu shi ko ya kawo kowa ya ƙi Sai sai ce mallan kai ka kawo kaya kowa ya ƙi ni na kawo kowa ya ƙi sayi ba ka ta mai hore in ba ka nawa kai ka koma da su kai ka bani nauni in koma da su ya ce ka da haka ne ce ina eh, yadda sai ya miƙa mai kwanna shi ko ya ba shi giwaye ya tawo gida mata ta ce mai gida na abinci ya ce ke ga hurhure na man kai kwanna kowa ta yabe kai ya ce to Allah ya sa mana albarka gare shi nan ya ɗibi ruwa ya makewayi shi wanka sai ya ba ta yuka ta ɗauki yuka ta yanke giwa guda ko da ta yanke sai ga wani kwai na zinari gudan ƙato ciki sai ta yi irin abin gada mata kari na buɗa yana makewar ya ce sai hito lahiya ta ce di ba ka gani sai ya ce ai wanka bai ce min ba A ya sa kaya ne ya ɗauki zinarin nan ya kai ma wani mai sayi nan garinsu ya sayi kuɗi da yawa ya ce amma in ba ka ban min ba sai shi akwai wani alhaji yana sayi da yadda ni sayi ko na wani sai yana ƙara maka da haka ya ce to wallahi ban sai suwa ba zan na wuri ne ya ce wuri ne shi ko ya sayi ya ce in ka ban min kyau in baka ban min ba akwai a haji yana can shi ya can ya hi ne sai da tsada amma shi in ya sayi wanda ya sayi ba mai ƙara ma ko ka ban mai ko ka dawo baya ya ce to kai ma ban sai suwa ba ya ce ya kai mu wannan alhaji alhaji wanda ya diba shi haka ya ce wannan zinari inda duk yake guda biyu na ina yake guda biyu na don haka koma a bincika ya aje shi sai ya koma sai ya ce a hashe cikin giwa guda ko da an ka hashe ga zinari guda ya ɗauko ya kama alhajin gai idan ya kuɗi ya ba su buhu guda na kuɗi an ka azo mai ga jaki an ka kawo mai gida jaki mai jaki ɗan da ya aje ya ja da shi da mata sai ƙasa ba su imai sun ka har gida ya shiga wanka yana gama wanka sai ji ana sallama sai ya hito ya ce lahiya ya ce lalura ta kama ni ba ni da kowa in ba Allah ba don haka na tobe da taimako gare ka ya ce tsayanan ko ni je haka nan niki tsayanan ko ni je ban da ko ɗage sai ya jawo buhu da shi da mata ta yi suka ce gashi na ɗibe abin da ka so ɗibe abin da ka so ko ni je talaka niki sai ya kwashe da dariya ya ce kun ci jarabawa Allah ne ya aiko ni wallahi da baku ku ba su baku ku dangara ba ku ganin su Allah ne ya aiko ni kun gani jarrabawa kenan wani zai iya cin jarrabawa wani ba zai ci jarrabawa ba wani in ya samu dukiyar nan bai iya ma kowa ita ko uwa ce bai iya wata ɗebe mata kashi ko uwa ce bai iya ɗebe mata kashi ba ne makwata ne saboda haka ba zai ci jarabawa ba kwana biyu kuɗin nan za su ƙari zai gama aiki ya ƙare aiki babu kuɗin a dawo a yi zaune da shi da waɗanda ya ka gudu sai a dawo a game tare da su wuri guda saboda haka Allah ya ce narti na homfi mun ba su arziki na don mu jarraba su wa rizqu rabbika khairu wa abqa arziki Allah ubangijin ka ya alheri kuma ya tabbata saboda haka magani wanda zaka sha ka karjin sauƙin rayuwa shine gashi Wa mu Rahane ka bi salatu wasu tsabiyar halayya. Lanas alukar su san hannunan zuƙur, Allah ya idan kana son arziki wa mur'a halaƙa bi ka umarci iyalinka da sallah. Kun ga sallar nan da kuke gani? Shi yana haɗa da sallah, yanzu zaka ji mutane da yawa suna ta sukar sallah da yawaita ta shedan naka amfani da su saboda ita sallah wato tana da alheru da yawa tana da ya kawo kuɗi ko nawa kaka so in kai wata sallah Allah na kawo maka ko nawa kaka so yana baka sannan na biyu tana hana mutum bin hanyar shedan shi shedan Allah ya ce kakko son rayuwa ta innama يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يامر بالفحشاء والمنكر الله ياتي يا أيها الذين آمنوا يا كوبايا الله وإن تسكر إيماني متى تنكو دا تجاوانكو مزنكو دا ما تنكو يا كوما سو إيماني la wa khutuwati shaytan kada ku bi kawace kawacen shaytan abubuwan da yake kawata muku kar ku bi su wa man yattabi khutuwati shaytan duk wanda ya bi ta shaytan fa innama ya'muru bil fahsha'i wal munkar shi shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shi shaytan yana umarni da alfasha ne yana umarni da munkari duk abin da ba su da kyau shi ya umarni ne ita ko sallah Allah ya ce إن صلاة تنهي عن ya والمنكر ولذكر الله أكبر ya يعلم ما تصنعون الله يتي إن صلاة شيء يا أمور بالفحشاء والمنكر ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kun ga wanda duka yawan sallah ga Allah to akwai jayayya mai ƙarfi tsakani da shedan shi shedan yana umarni bil fahsha'i wal munkar ita ko sallar da kake tana hani ga alfasha da munkari shi yasa shedan sai ya biyo ta hanyar almajirai ya ce ai sallah da yawa ma ba ta da kyau a daina yinta saboda ya ana yinta ba a shaidan bai ima mutum sai ya ce to a daina yinta wa ya ce ana yin sallah da kyau har ana yin sallah da yawa sallah farilla ta isa in sallah farilla ta isa ya an ka ranar lahira aka auna aikin ka na farilla bai cika ba annabi ya ce kowane aiki da farilla na farilla da nafila sai aka cika shi sai an ka bincika sallar ka bata yi ba da mi za a cika ma da mi za a cika ma baka yi nafila ba ku ji tsoron Allah ya jama'a ku tashi ku more wa ku ku tashi ku more wa ku dukkan ku da nake gani nan matasa na dukkan ku da na gani nan matasa dama da hawani da gabana duka matasa na nake gani ban ga wani wanda bai cikin matasa ba ku ji tsoron Allah ku tashi ku iri ba kurciya ku wanda ya wahar da kurciya sai yana yaro nan gaba in ya zama dattijo zai ci umarni abin da ya yi shibka ta kai yi tarar da an kai shibka bai gane ba komi ban da wahala sai ga kaka sai ka ga yana kawo buhuna da damma hatsi gida wato bayan an ɗauki lokaci saboda haka ku lura da wannan Allah ya ce inna salata tan anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahi zikirin Allah nan da aka yi cikin sallah akbaru min salati ya yi sallah girma kun ga zikirin nan na Allah cikin sallah akbaru min salati wallahu ya'lam ma tasna'un saboda haka Allah ya ce da annabi ne wa amur ahlaka bis salati ka umarci iyalinka da tsare sallah wasabir alaiha kuma ka yi hankuri da ita shi in na tsare sallah ya Allah in na tsare sallah na yi hankuri da ita na ce da 'yan ɗaya na ƙanana da manya na ce su yi sallah ni za a ban ya ce kuɗi za mu baka da abinci za mu baka la na sa'aluka rizqan kai ba ma kuɗi dai ba arziki za mu baka don su mutane wani lokaci ba su san hadda lahiya wa garin rizkota ba arziki na sai ta kuce musu ka ya lahiya wa garin na. gidan zama mata aure ɗiya da ka haifa da sauran duk abin jin daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali don rizkona Allah ya ce to na hannu na narzukuka mu za mu baka arziki na hannu na narzukuka mu za mu baka arziki da sallah ne da kyau na hannu na narzukuka la nas'aluka rizqan na hannu narzukuka wal aqibatu littaqwa wal aqibatu littaqwa samun aqiba karshe mai kyau ya tabbata littakawa ga masu tsoron Allah kowa ji tsoron Allah zai kashe mai kyau jama'a ku ji tsoron Allah ku tashi ku bauta wa Allah ku ciri ba kurce ku jama'a ku dibe mu ku gani nan birnin Kabi ne garin Malam Abdullahi mai gwandu ku diba ku gani tsakanin ku da Allah birnin Kabi eh, shekara biyar da ta wuce daidai take da birnin Kabi yau ku dibe na tsuwar da akwai inda an kai to saboda akwai dattijawa mutanen kirki da sun katsari ibada da kyau mai yawan su duk suna yau yau ina natsuwa take babu natsuwa mutanen da Allah ka raga mana saboda su sun tahi wanda sun ka rage ba su da yawa to haka nan za mu zama ba mu tashi mu ma mu zama na kware innamal umamul akhlaqu ma baqiya fa innahum zahabat akhlaquhum zahabu dama mutanen kirki dabi'un kirki a mutanen kirki dama mutanen kirki halayen kwarai da gaskiya matasa ku zan masu amana matasa ku zan masu gaskiya matasa ku ce ta ce a da ku da imaninku ku bacce amana ku bar zalunta jama'a ku ba ku amana ku tsare amanan nan da kyawu innamal umamul akhlaqu dama abinda a al'umma kyakkyawan dabi'u wa inna humu zahaba akhlaquhum to idan su mutane dabi'un su na kirki sun ka bushe babu su to zahabu su ma da rasu saboda haka wagga ita ce damuwa ku dibi najeriya ku gani dole in matsala ta faru an ka ce ga matsala wadda aka tsoro najeriya sai kawai ka ji malamai kowa na ta addu'a yana ce a yi addu'a yanzu ina malaman su yanzu ta ba su addu'a yanzu an shaƙe ciki da haram ina magana addu'a wallahi ni ina son zuwa wajen wa'azin nan amma addu'ar na abban so wallahi haji kuma shi bai kun bai so a yi jama'a ku tashi ku kai fice halayenku Allah ya umarci mumine da abu mai nauyi abu mai nauyi ya umarci mumine da shi inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin Allah ya umarci mumine da abin da ya umarci manzanni duk aikin ga da kun ji manzanni suna yi annabi ya ce da shi Allah ya umarci mu'minai duk ayyukan da kun kajiya da ya kare su ma zakara rajulan sannan ya ambaci wani mutum gashi nan mutumin ya hito ya ƙili sabara yana tsawaita tahiya hadisai sun inganta salatu awatin la shakka fihinna addu'a uku babu shakka Allah ya anshe su daga ciki da'awatul musafir addu'a yi duk wanda an matahi ko dannan zuwa je ka tashi Allah na ansa ka. saboda haka magabatan mu illa lura tawa mutun mutum yawa sai shi ya tahiya ya shirya tahiya kawai ba wani ba zai na wani gari amma ba bukata gari kan garin ba addu'a zai na bisa hanya shi tunda annabi ya ce Allah na ansa addu'a mata yi yayi talakaki hammari sai kame ya kai garin nan da ce yayi talakaki hammari sai gari kame ya kawo gida bukata sai ta biya to ga wani nan yudilu safara ya tsawaita tahiya shi ne ya bi hanya a sha'asa hainai ya dunkule annabi ya ce rubba a asa a gabara madahu an bil abuwadi zo aka sama alallahi la'abarrahu da yawa mai dunkulallen gashin kai mai kura ga kawahu amma da ya ce ma Allah a yi kaza ya rance da Allah kaza da yi Allah annabi ya ce wallahi la'abarrahu da Allah ya kubatar da shi bai kunya kun ga ashe dunkulewar gashin kai da kura ga kawa alamar tahiya ce ga shi nan da waɗanda abubuwa ga tahiya ga ƙura ga dunkulewa kai ga shi nan ya iso inda zai na amma madamuhu haramun abinda ya ci haram kun sa abinda a haram abinda biyu ya zo maka ta hanyar da Allah ya haramta to haramun na komi ya zo maka ta hanyar da Allah ya haramta haramun na to madamuhu haramun wa mashrabuhu harama abin da yake sha kuma haram ne wa malbatuhu haram sutura ta da yasa ta hanyar haram an ka samu kudin nan wa guziya bil haram ai mai gizawo abinci gizawo abinci abincin da yake haram na annabi ya ce fa'anna ya sujabu lahu yaya Allah zai an shi ibada ce ba zai an shi ibada ce ba shi yasa kun ga yanzu ga abubuwa nan ta yawa suka ta Allah ya kira addu'a jama'a jama'a mun tsarkake abincin mu wani ya ce ya rasulullah udu wallahi an yaj'ala ni mujabud da'awa roki Allah ya sanya ni in zan mutumin da yi addu'a Allah na an sai ce a dai kasbaka ka tsarkake abincin ka da sana'arka idan kai addu'a Allah zai ansa to jama'a ku nemi halal jama'a ku nemi halal jama'a ku nisanci abin da an ka haramta muku abin da abin da ya zo mata hanyar da Allah ya haramta ma abin da abin da ya zo mata hanyar da Allah ya halitta ma shi yasa kun ka ga annabi ya aika ma garin makka yace su abin na garuruwa ba makka ba ya aika ma wasu garuruwa yace su ba da jizya kai har da makka din tana ciki a an shi jizya ga wasu su sai da su kamo ɗiyan mutane su sai suwa su kama annabi ya kuma annabi ya ansa wasu su sai da giya su kawo ma annabi wasu su yi riba su kawo ma annabi don abin da an halar wanda ya zo ma ta hanyar Allah ya halitta ma jizya ga Allah ya ce an so ta saboda haka abinda da ya zo ta hanyar halar to halar na da haka komi sana'a mutum in dai abin da ya zo ma daggare shi ta hanyar da Allah ya halitta ma ana to halar ne amma komi ustazancin mutum idan abi ne da ya shigo ga hannunka ta hanyar haramun to abin na haramun to jama'a a tsarkake niyoyi a tsarkake ayyuka Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana tsoro ne ya kara mana ibada ta wannan mun soma bayanin abubuwan da annabi Allah ya shirya da shi ya ce isbir alama ya na kai hankuri ga abin da suka wadi amma wazkur abdana dawud to kun ga abu ɗaya muka faɗa ga annabi dawudu ko abu biyu wato tasbihi yawan ta tasbihi da na biyu wato istighfari ga Allah na uku mai da al'amari ga Allah to jama'a ku mada mai da al'amarin ku ga Allah ku a kowannen ku abin da ya samu ya ci wanda bai samu ba shi hankali duniya ce arzikin duniya inuwa ce mai gushewa in Allah ya yi ka mai arziki baka mutuwa sai ka ci arzikinka arzikin mutum hadisi ya tabbata arzikinka yana bi ɗaka kamar wadda ajalinka ka bi ɗaka kamar yadda ajalinka ka bi ɗaka arzikinka na tunna bi ɗaka dorar da an ka gama kuɗi za ka yi in dai an yi ka bai kuɗin ba in ko ba a yi ka ba kasta maran ran kai ne to wahalalle za ka mutu Allah ya taimake mu ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne Allah ya sa albarka ga wannan aure da ya haɗa mu ana Allah ya sa albarka ga wannan aure. Allah ya sa albarka ga wannan aure. Allah ya gafarta mana baki ɗaya Allah ya sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da alheri